Romawa Sura biyar Salama da farin ciki Saboda haka, da yake an same mu marasa laifi ta wurin bangaskiya, muna da salama tare da Allah ta wurin Ubangijinmu Yesu Kiristi, ta wurinsa ne muka sami shiga wannan alherin da muke tsaye yanzu, ta wurin bangaskiya, muna kuma farin ciki a begen ɗaukakar Allah, ba haka kawai ba. amma muna kuma da farin ciki cikin shan wuyanmu, gama mun san cewa shan wuyan nan takan haifi jimiri, jimiri kuma yakan kawo hali mai kyau, hali mai kyau kuma yakan sa bege, bege kuwa ba ya ba mu kunya, domin Allah ya zuba ƙaunarsa a zukatanmu ta wurin Ruhu Mai Tsarkin da ya ba mu, kun ga, a daidai lokaci, yayin da muke marasa ƙarfi. Kiristi ya mutu saboda waɗanda ba su san Allah ba, da ƙyar wani ya mutu saboda mai adalci, ko da yake saboda mutumin kirki, wani zai iya ƙarfin hali ya mutu, amma Allah ya nuna mana ƙaunarsa a wannan, tun muna masu zunubi tukunna, Kiristi ya mutu mu. da yake yanzu mun sami zama marasa laifi ta wurin jininsa, ashe kuwa za a cece mu daga fushin Allah ta wurinsa. Gama in kuwa sa'ad da muke abokan gāban Allah, aka sulhunta mu da shi ta wurin mutuwar Ɗansa, ashe, da yake an sulhunta mu, za mu sami ciki ta wurin ransa, ba ma haka yake kawai ba, har muna farin ciki da Allah ta wurin Ubangijinmu Yesu Kiristi, wanda ta wurinsa yanzu muka sami sulhu, mutuwa ta wurin Adamu, rai ta wurin Kiristi, saboda haka. Kamar yadda zunubi ya shigo duniya ta wurin mutum ɗaya, mutuwa kuwa ta wurin zunubi, ta haka kuwa mutuwa ta shafi dukkan mutane, domin dukan mutane sun yi zunubi, gama kafin a ba da doka, zunubi yana nan a duniya, amma ba a lissafin zunubi inda babu doka, duk da haka, mutuwa ta yi mulki tun Adamu har ya zuwa Musa, ta yi mulki har ma a kan waɗanda ba su yi zunubi ta wurin taka umarni kamar yadda Adamu ya yi ba, a wata hanya dai, Adamu shi ne kwatancin wani mutumin nan mai zuwa, amma kyautan nan daban take da laifin nan, gama in mutane da yawa sun mutu saboda laifin mutum ɗayan nan, to, ai, alherin Allah da kuma kyautan nan mai zuwa ta wurin alherin mutum ɗayan nan, Yesu Kiristi, ya shafi mutane da yawa, kyautar Allah kuwa ba kamar sakamakon da ya bi zunubin mutum gudan nan ba ne, hukuncin ya bi zunubin mutum gudan nan, ya kuma kawo hallaka, amma kyautar ta bi laifofin masu yawa, ta kuma sa Allah ya gan mu a matsayin marasa laifi, gama in ta wurin laifin mutum ɗaya, mutuwa ta yi mulki ta wurin mutum ɗayan nan, ashe, waɗanda suka sami kyautar alherin Allah a yalwace da kuma kyautar adalci za su yi mulki a wannan rayuwa ta wurin mutum ɗayan nan, Yesu Kiristi, saboda haka, kamar yadda sakamakon laifin mutum guda ya jawo hallaka ga dukan mutane, haka ma, sakamakon aikin adalci guda ya sa Allah ya same mu marasa laifi, wannan kuwa kawo rai ga dukan mutane, gama kamar yadda ta wurin rashin biyayyar mutum guda, mutane masu yawa suka zama masu zunubi, haka ma ta wurin biyayyar mutum guda. mutane masu yawa za su zama masu adalci, an ba da dokar don mu ga yadda laifi yake da girma, amma da zunubi ya ƙaru, sai alheri ya ƙaru sosai, domin kamar yadda zunubi ya yi mulki cikin mutuwa, haka ma alheri ya yi mulki ta wurin adalci, ya kuwa kawo rai madawomi ta wurin Yesu Kiristi Ubangijinmu.